alzanaye shunai burai gate alzanayi wata al'adar sanwayawa ce samari da 'yan mata ke yin alzanayi an suna yin sa za ka ji suna cewa uwar ɗiya batta zafa alzanayi daga sigari sai goro sai karamar budurwa da nononta bai fito ba to wannan shine ma'anar alzanayi wata alzanayi amana to a wane lokaci ake yin alzanayi a sini lokaci kan yi dumbase. Ba wani lokacin da ake fitar mashi. Misali da muke nan zamne sai a ji wata budurwa ta zo gidan wani sai a shiga bidar inda take ana tambaya har a ga gidan da take. Wanda aka ce wani ke son 'yan matan samarin sai su yi baki guda su je su samo wata dabba ko kuma kaji saboda tabi'a ce sai su zo kowane ya ce na yanka ma wani ba molo ba kuma kwarai kiɗa waƙa ce ake a kawo sigari da goro cikin daren wanda ba aiki a lokacin ake a zanayi a furda mutum guda da zai kwandare yana waka ya kirai sunan budurwar ya kirai na samari Wasar alzinaye hal tsawon kwana nawa ake yin ta? Saman foni gite. Sati ɗaya ake ana wasar. To an mutum ya kunna ashana ga sigarin sai wutar ashana ta mutu. To ana cin shi tara. Lokacin nan dala biyar ne ake badawa. Don lokacin kun san dala biyar ta fi ƙarfi fiye da dala ɗari yanzu. Ran da budurwar za ta tafiyarta sai a yi tarbace a ƙirga. An kwale za ta shiga to cikin shi ne ake shiga ana alzanayan ana annashuwa. Shin matasa su kaɗai kai ne ke yin wannan wasa alzanaye burkudin shaso kowane da nashi tsara su abun da kai an suka zo ba sa yin taɓi saboda ga iya da jikoki zamni amma suna cewar wajen su wani suke alzanaya kuma suna tafiyar su bisa tabarma da matar haka da cizawa suke yi ran da za ta tahi su ma tarbace suke yi su mata sallama wani irin amfani ke akwai a ciki zanaya da nafa kan garnota alzanayen nan amfanin shi shine garin da aka yi shi yan matan garin ke tarbe yan garuruwa abubuwan biyu kowa yana zuwa da 'yan matan garin su kenan in aka yi tarban kamar ana nuna girmamawa ne in ka ɗauka daga ayeru zuwa kan daji. a lokacin nan ne kowane ne yana ganin 'yan matan garin wa'ancan wadda ka ga kana so bayan 'yan watanni sai ka koma ka auro ta ka zo da ita ba yanzu ba da duniya ta sake a wancan lokacin daga alzanaye ne za ku ga juna. alzanaye ruwan da agadi